Yar shagwaba, yarinya, yar shagwaba, yar shagwaba, yar shagwaba, eh, abu, yar shagwaba, yar shagwaba, abu, yarinya, yar shagwaba. Abu ya aka yi da yau daga kin fito jikin ki wani sai ka ce wata mai ciki. Wallahi wasu yara ne a gudun rijiyar can ta musu kamun shegen duka jikina duk ciwo yake. Suka da keki? a ƙauyen nan dama akwai wasu mata masu zarra da aka yi da har za su iya dukanki? wallahi wasu yara ne ma ba ma fa yara bane ba fayan mata ne wallahi suka same ni suka mun duka lallai yau zan tabbatar wa da ƙauyen nan babu wani maluki da yasa da ki mu je duk faɗin garin nan mu zagaya sai na zane su duka zan mu sai na kautar wa da yarinya haɓa sai girar ta koma baya ai ka bar su kawai ni daidai nake da su kawai so nake ma haɗu da su ɗaya bayan ɗaya sai na musu dukan tsiya na fasa musu baki babu Allah. ki san me abu ai jigin ki yayi tsami da yau so nake mi irin wasan nan na goyo na soyayya na masoya amma ki zo mu shiga gari kawai ai ni an yawa ko yau zan fita a ba abu wanda zaki fita ai idan ba ki fita ba ki goge ba ai aka zaki goge ki zo kawai mu tafi ki ga abu ki haka irin irin irin tafiyar nan ta yan gayan nan tinkis ta yan kauye mu je tinkis tinkis abu tinkis tinkis ki dan yi kasa ka dan yi kasa tinkis tinkis abu tinkis da mu na wai haka ni ki je na wani eh, eh, haka tinkis tinkis inda tinkis ki bi kadda min ji sosai tinkis tinkis a ki ringa cewa abu tinkis tinkis ringa faɗa mai tingis tingis everything is tingis eh tingis tingis <laughs> everything is tingis eh tingis tingis kai wai garin nan wurin da zaka sha ma ka rasa ka dan jika makoshin ka mun yawo mun yawo kai wannan ya sa ma masifa Allah hada mu da shi ya abin haushin ma ko ina mun duba babu ruwan da zaka sha a ah, kaga na da Allah baka ji ba okay me faru da Allah dan annabi tambaya miki da Allah wani muka shigo garin nan nema wani zaka ganshi dai wani haka haka dan dai gaye gaye dai haka dan Allah kayan mu yaje hayo abu ne ya shigo nan kuma in dai yasa kayan nan sai ya bambanta da yan garin nan duk wanda muka kwatanta ba dole zai gane shi tunda a garin nan yake sa kayan nan to shi muke nema eh to kai ni ban san wanda kuke nema ba amma dai na san akwai wani makaryaci mugun makaryaci ne na san akwai wani makaryaci ne dai shi ne ma tabbas shi ne shi ne dan iska shi ne ai mugun makaryaci ne wannan yanzu ba wannan ba na za mu same shi eh to kaga kaga yau kasuwar garin nan to duk yadda aka yadda aka yana can kasuwa yana can yana yan mata ƙarya hasa haka yake yi a jugo kasuwa yana ma yana tafiya yana haka yana haka yana haka shine ma to ba mu bi kasuwar ba shine ga gajiya kuma ga kaga yanzu dai abu na biyu da Allah ina mu samu ruwan da zamu dan sha dan shiga ka fito mana da shi mu ai gidan nan ba ruwa to amma dai ka san akwai wani masallaci nan ba in kuka dan zagaya nan ba akwai wani masallaci daga jikin masallaci akwai wani dan ruwa nan dan eh. rija nan a nan za ku samu wai duk garin nan guri ɗaya ne ake samun ruwa nan kenan kawai abin ka da ƙauye ka wannan aka mata fa ni na iya tafiya a ka muku sa to ka iya tafiyar da baka mu zagaya mu fara shan ruwan don yanzu ruwan ne very important mu a gurin mu in ba aka ba da matsala ruwa na amsa kira ki fito ka gani na ja dabara amma kayi min ka mallake yar fara lala wa na kama ba kamar yawa kika kama ba ke ce a bakin kofar gidanmu kuka zo yin rijiya kuka yi min duka saboda kun ga kuku biyu ba ne To shine aka yi ko za mu da ku ne. Wallahi da shi nan yau gani ga kike ke kadai ne sai na miki duka a nan gwaram. Ka ki ganni kina luwai luwai in nan daidai nake da zamanin ki ban in gaya miki. Wallahi ba abin da kika isa ki mun sai in miki duka a nan gurin tunda ai yanzu babu ita. kike kin isa ki min duka? Eh kin isa? To daidai nake da zamanin ki ban in gaya miki. Wallahi ba ni nake kike da zamani na ba. To mu ta kuma na. ƙishirwa masifa ce a yi kabari kawai kai a ɗan iska goga ma ya kwanta ma yana nan kasan ba saba maka ba wannan ruwan kan ma ka sha eh, ya saka guda ba da yake in ba ya saka guda ba, mun saba da faro amma yanzu da kofi wata babu wannan ɗin ba za mu fara sha ba ko a ba za mu fara sha kawai sha bari da yanzu ka ki shuruwa masifa ce kai ishura masifa ce kar ka je cikin ta yawa a ba to yawa ma ai kai ku baki ne a garin nan amma a can sa. ga zahiri ka gani ko ka ga mun ma kama da yan garin nan kan kuma rashin kunya tambayar ku ne ku baki ne a garin nan amsa kawai za ku bani dalla bai ai ba rashin kunya ai ba mu ba wai masifa muka zo ne ba dan Allah a dai bi abin hankula kawai me ya kawo ku garin nan kaga yin labai wani dan iska muka zo nema garin nan shi yasa maka gan mu a garin nan ya je binni ya karɓo haya kaya a wurin mu kuma kayan nan ba namu bane na soja ne sojan kuma mai batali a karkashin sa to shine aka kwatanto mana nan ne garin su je muka shigo neman sa mu gan shi ya babu kayan mu domin mu fita a cikin kalubalen da muke ciki babban abun ma shine sojan nan ya hana mu eh, sakat a cikin gidanmu ba ma samun mu bacci kullun sai ya zo to saboda haka shine muka fito kawai duk da Allah zai haɗa mu da shi kawai mu haɗu da shi okay na gane yanzu kun san me za a yi kun san dai ƙasar nan ba a aikin banza wani abu za ku ɗan kawo ni kuma zan binciko muku shi za ka binciko mana shi ba shi wani abu kawai a ba shi ba mu ba shi ba shi kai mana aiki mai kyau ba an gama an gama an gama yawa yalla bai kafa kai ka ga mun baka wannan ka je ka kwanta kai bacci dai idan kai bacci wallahi kai ma za ka ga bacci dan wallahi wannan bakin kayan naka fata ka sai ta koma karan kai ma koma soja ka fada ka san a inda kake kake wannan maganar eh ayi hakuri yalla sorry sa amma dai kawai dai yana dan yi ma tani ne tani ne wannan ba wani abu ayi hakuri ai mana aiki a taimaka mana ai mu za a taimaka a taimaka mana mu dai an gama wannan masifa mun gode tansa a san wannan dan sandan hmm. in dai je kwanta bai nemo wannan din ba kana ganin sa wani salanke salanke Ibrahim yanzu daukan amarya za su za sojojin har shi sai an wa daukan amarya wallahi kuwa wallahi kana ganin wannan iya daukan sa ma zai kare kana ganin wai dan sandan dauka dan salon kake ne yan shagoba rinya yan shagoba yan shagoba yar shagoba au kin ga wannan dutsen shi nake sauki hadi ai dai ina haɗe mutuwa dan yi to bai ke in kin mutu Allah an tuba yake yake ba addaban mutanen gari ki ringa zo musu a fitalwa wallahi to kai yau ka gwada mutuwa mu gani ni a ina ai ni abu ban mutu bai ne aure ba yau ba to ka rike mu yar charaf yar charaf ki to eh ai dai ba ka ba to ya haka fa haka haka ai dai ba ka ba ne abu ma kin sauna abu so nake wataran wallahi ki samu mai gari ki watsa mai karara wallahi shi kika busa ne kike mai gari na saboda kin san ni ina son na gaina hakan kin ga ran nan da kika same shi kika samu kannan nasa kika bare da nan uwa ba alai <laughs> eh, bai gari ya gama farfadiya ba fadawa aka ɗebe shi aka yi fadi sai ka ah, ah. zan yi hankali hankali sai ba ga eh ki busa mai kun fi shi dattin kwakwalwa kina ganin ta yana tafiya na kikil kikil kikil kikil yana ta suki buru lala tsaya baiwa Allah lafiya na ga kin zo sai zagaye ni gigin tsaye da ni wallahi Allah wannan haddashi a mafarki na ga ya sa su sa maka wuka a wuya za su yanka da mafarki ba gaskiya ba a mafarki ni da aka sa wuka da mafarki ba gaskiya ba Wala dai Wala caje Wala ba Wala wuka a jikin Wala Eh. wai alama ga ɗari da ni ku gawa ga ai da ya da gishiri da ziyada mu tafi mu tafi ni kuka yi haka ni kuka yi cin fuska na rantse da girman Allah sai na rama ni kuka yi haka don kuna wasu suna kyale ku Allah ya sa Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya haɗa mu da shi gashi nan mutsiyaci kai saboda baka da mutunci ka bi mu har binni ka je ka karɓo kaya kayan ma na soja dan ka samu a masifa to kafin mu shiga masifa wallahi kai za ka fara shiga masifa. Gaba ɗaya ka raina mana hankali ba saboda renon wayo kaga irin neman da muka ma mun zagaye ko ina a garin nan mun sha wahala sosai saboda haka ba abin da zai sa mu kyale kai. Ba wani ustaz. Kana ji? wallahi Allah ba haka bane kai na ustaz aram kai dan ga yamar abu na farko idan mutum ya shiga koma sojoji wata masifa suke fara mar safa mai yaji ai na farko sakali ake masa kansa yana kallon ƙasa kafarsa suna kallon sama da na biyu a ɗakin duhu za a saka ka gaba ɗaya ba abin da za a gani da yaman na uku na uku kuma za a maka balle balle

ƙarya kike abu ne wanda yake bukatar sirri yanzu inda kan waka ce ko wata ya hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babu bakan ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba yariya nan tana gidan nan kuma insha Allah kuma za a mata auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K Production suke gabatar muku da wannan katon shirin daukaka ta zango na daya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi Gombe suna tare da wannan rinyar Maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu dukkaninmu ai mun zama ɗaya ta yaya in kwanta da hankalina to dadi ban ga Zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman ƴata da kai. daga kaduna mu yi magana da ku ga yarinyar an ganta test din nan ya zo karshe don mun kama wannan yaron auzu ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba a ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba in kina son hamurin lallai dole sai ki gyara wannan ki ma fashe ma ki bi abin da ya fi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari na shiga uku da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi daukaka ta zango na daya tunda ba iya nan ne kadai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa irin wannan shi yake reflecting akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta za su iya gane musu wannan za zamu batta ta wuce executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya faru co-producer Mazaje Kiru, continuity Yusuf Bena, assistant director Hassan Jain, story and directed by KB Shogaida. Ɗaukaka ta! Tun da na zo garin nan, kai da mami kaɗi kuke da wani yaro. Lafiya kika shigo haka me ya faru? Good news na Kamiki, An samu location ɗin yarinyar na ta buɗe. Wace yarinyar? Zainab. Alhamdulillah. ɗaukaka ta zango na ɗaya sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan da kaɗai wannan shirin zai fara zo muku k2k special popcorn hmm. gugurin k2k magwaran daɗi Allahu akbar kar ku bari a baku labari rigijib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 K2K Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu sa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. ‘yan shagwaba yarinya ‘yan shagwaba ‘yan shagwaba ‘yan shagwaba ah.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 You one day I can make it